Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsi yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, mun zanta da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya Hajiya Halima Bawa Buhari wacce ta yi mana bayanin yadda suke aiki domin samar da dokokin da za su taimaka wa Najeriya a yunkurinta na rage iskar carbon a cikin muhalli. Har wa yau muna tare da Hajiya Halima Bawa Buhari wacce za ta ɗora da bayanai a game da alamomin da ke nuni da samun sauyin yanayi kuma irin matakan da ya kamata al'umma ta ɗauka wajen ba da gudunmawar a yi sauraro lafiya. Hajiya, washin sauyin yanayi yana da wasu alamomi ne da ake gane shi da su? za mu ga yanayi ya ƙara zafi zafi da yake da ɗan tsarin tsanani mu dai mun sani yanzu muna cikin eh, lokacin zafi ne amma wadda suka ɗan daɗe a shekaru sun san irin zafin da muke samu a cikin wayannan shekarun da suka wuce kamar shekaru biyar goma haka ba inda muke da su ba inda zafin yake kamar shekara ashirin na baya bai kuma za mu ga lokacin da watannin da ya kamata a yi ruwa sai mu ga wani ba a ruwan lokacin sai wani watan da ba a ruwan da shi ake ruwa yanzu wannan November da ya wuce na 2020 da su Oktoba mun sani dai a arewacin Najeriya akan yi iska ne da sanyi sosai abinda ake ce mahamatan ko amma sai ni dai inda na gani ba wani iska can sosai ba sanyin kuma bai tsanani inda yake yi da ba za ka ga kuma wani lokaci da ya kamata za a yi ruwa ba a yi ruwan ba lokacin da ya kamata ruwan ya ɗauke ana ruwa ɗin kuma inda ake kankara ko snow a eh, kaman kasashen waje inda dama babu snow suno sai a ga ana suno din wannan kankaran na faduwa to duka wayannan alamun eh, alamun canjin yanayi ko kuma climate change ne a nan Najeriya kuma abin da ke nuna mana da gaske wannan canjin yanayin na faruwa abin da ake ce ma desertification arewacin Najeriya za mu ga ya karu da inda muka sani akwai hamada ne ko wato hamada ko inda akwai yashi da busasshen wuri haka can ta wurin su Maiduguri amma sai mu ga kuma abin na gangarowa zuwa tsakiyar Najeriya to wannan desertification irrigation din yana ta karuwa sannan kuma muna ganin eh, karin eh, ruwa in aka yi ruwa mai tsanani sai ya cika ko ina ya ɓata abubuwa ya dauke gonakinmu ya dauke mana gidaje ana ce mu ambaliya ko sai mu ga abin yana karuwa inda da ba a ruwa mai tsanani kuma bai tattarewa yana tara mana gonaki kuma da gidaje da mutane sai mu ga suna yi yanzu kamar da aka yi kwanaki a wasu arewacin najeriya da da ba a ganin irin wayannan suna faruwa. Shi kuwa ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya yi tsokaci ne a game da yadda sauyin yanayi yake haifarwa al'umma talauci. hanyoyi da 'yan Najeriya suke samun abin da ake kira talauci na wajen samun makamashi. Wato akwai matsaloli da sukan shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗin na cewar shi makamashi nan da muke so a amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa musamman yanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake Asarar bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na Najeriya. Ana alakanta rashin samun ingantaccen makamashi da kwararowar hamada. domin babu yadda za ka yi dole sai ka nemi makamashi wanda ya kuma fi sauki da za a samu shine a bishiya a amfani da ita domin a dafa abinci ko kuma a sarrafa wasu abubuwa da shi wannan itace a samo mafita mun samu horo na musamman na cewar ga yadda za a samar da ita kanta a ah, wutar lantarkin ga kuma yadda za a samar da makamashi ta hasken rana to wannan ya ba mu kwarin gwiwa domin cewar mun san muna da sauran muna fatan cewar nan gaba ba da dadewa ba za a samu mafita akan wayannan matsalolin da suke damun talaka da kuma ita kasar baki da domin shi wannan abu ba ma mai talaka kaɗai yake shafa ba domin shi illa ta misali ɗumamar yanayi idan ta zo duk ka kai ma sai ta shafe ka domin akwai illoli da suke tattare da haka din akan samu canji na yanayin samar da abinci a ƙasa akan samu yanayi na rashin ayyukan yi musamman idan ka duba kika duba gurare kamar su borno da yobe da adamawa ta kwararowar hamadar ta jawo cewar yara suna zama ba su da abin yi wannan yana da matuƙar illa ga harkar tsaro da kuma samar da rayuwa da cikin inganci. mai sauraro, lokaci ya cin mana, amma idan aka kasance da mu a makon gobe, za a ji yadda al'umma za su iya taimakawa wajen kare muhalli wanda a cewar masana bai kasance haƙƙin da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙin namu. Hajiya Halima Bawa Buhari da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa a wuni lafiya.